Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na ranar Juma'a 24 ga watan Juye na 2020. A cikin shirin za ku yi cewa a ran 13 ga watan Desambar na 2020 ne za a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da na jihohi. A jiya ne shugaban hukumar zaɓe Metar Isaka suna ya bayyana haka a zantawarsu da jam'iyyun siyasa. Ƙasar Nijar ba za ta halarci gasar fina-finai ta nahiyar Afirka a ƙasar Kamaru ba. Shugaban cibiyar fina-finai ta Nijar na tare da ƙarin bayani a cikin wannan shiri. a rahoton musamman na shirin yau muna dauke da bayanin tasirin matakan dakile annobar corona a rayuwar wasu bangarorin al'umma shugabannin kasashe biyar na yammacin afirka sun kai ziyara jiya a birnin bamako na kasar mali makasudin wannan ziyara shine samar da mafita ga rikicin siyasa da na al'umma da ke faruwa a kasar ta mali bayan haduwa tsakanin magabatan adawa bangaren mulki da kungiyoyin farar hula ba wani ci gaba da aka samu a cewar wato bangaren adawa kamar yadda gidan rediyon faransa international ya rubuto a yau shugaba mai ci na kungiyar su da yawo muhammadu yusufu ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen samun sasantawa tsakanin bangarori daban-daban ya ma bayyana cewa za a yi taron gaggawa a kan batun a litinin 27 ga watan juye. shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta seni metar isaka suna a ya sanar da a hukumance a palais de congrès na yamai cewa a ran sha uku ga watan desambar mai zuwa ne za a gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi da na jihohi a nijar ya bayyana hakan ne a albarkacin wata haɗuwa ta tattaunawa tsakanin hukumar zaɓen da jam'iyyun siyasa a kan shirye-shiryen zaɓe Lamido Mummuni na kawancen APR ya bayyana gamsursu da wannan mataki. mun ɗau lissahi da ranar da aka bayyana domin gudanar da zaben ƙananan hukumomi kuma muna yabawa da ganin halin dattakon da aka sanya don a samu zaman lahiya da lumana su kasance a cikin ƙasarmu abun sanyawa gaba ba wai fuskar mutum ba ne ƙasarmu ita ce ke da mahimmanci don mutum nashi lokaci ne yake yi ya wuce ita kuma ƙasa tana nan idan muna yin ababuwa to mu yi su fi sabidillahi kuma mu sa intar cewa saboda amfanin al'ummar Nijar muke yin shi don haka waga rana da aka bayyana abinda muke tambaya ga seni shine ya kasance waga ranar kamar sauran ranakun ya zanto an mutunta su. c'est là comme les autres soit su ma daga nasu bangare jam'iyyun siyasa 'yan baruwanmu sun gamsu da wannan mataki mataimakin shugaban jam'iyyar pgp dubara a jihar yamai hama hamadu ya bayyana cewa gungun jam'iyyun 'yan baruwan namu ne suka ba da shawara ta tsaida wannan rana ta sha uku ga watan disambar. Mun ce waɗannan zaɓuka wata hanya ce ga 'yan ƙasa zaɓuka ne mafi tsafta suna shafar mutane da yawa akwai kusan dubu hudu da dari takwas da tamanin da biyar ma shawarta da za a zaɓa a dukkan faɗin ƙasar Nijar. An sani cewa yanayin zaɓukan ƙananan hukumomi suna kasancewa masu kyau amma gungun 'yan baruwanmu ya aika wata wasiƙa game da wannan batu ga shugaban ƙasa da kuma shugaban Seni ga shugaban ƙasa a ranar 14 ga watan Juli domin tambayarsa da ya mai da hankali hankali kan shirye-shiryen zaɓuka yadda ya kamata kuma bisa adalci domin duba wannan rana kuma gungun 'yan baruwanmu ya shawarta ranar 13 ga watan Disamba domin zaben ƙananan hukumomi. Muna maraba gwamnati da Sini sun amince da riƙe wannan rana domin zaɓukan ƙananan hukumomi. jam'iyyu masu mulki sun yi amana da wannan rana ta sha uku ga watan disambar na 2020 mataimakin sakataren sadarwa na jam'iyyar pnds tarayya zarami abba kyari ya bayyana cewa jam'iyyarsa ba ta da wata tantama ta musamman a game da shirye-shiryen zaɓe kawo yau Nous n'avons pas au niveau du PNDS une objection particulière. Ba mu da wani rashin amincewa a bangaren mu PNDS. Mun bi layin aminta kawai ga ranar da aka tsaida. Saboda daman ba mu da wata jayayya game da gudanar da wannan zaɓuɓɓukan tun kamin a yi na gama gari. Wanda suka kawo dama wani tarkon rashin amincewa wasu bangaren siyasa bi ne musamman ma na adawa da ke ganin zartar da zaben ƙananan hukumomi kamin na gama gari ya fi gyara su. Shi zaɓe shirin shirya shi ake a fagen daga a je wajen al'umma a gabatar musu tsarin da za a aiwatawa idan an ci zaben to wannan ne muke tun yan watannin nan da suka wuce kenan muna ganin idan seni game da tsarin ta ta ga lalle hakikan tana iya shiryar da wa'annan zaɓuɓɓukan ranar 13 ga watan Desamba a gare mu ta yi daidai. jiya a nan yamai kamar da kuka ji aka yi ganawa tsakanin hukumar zaɓe mai zaman kanta seni da jam'iyyun siyasa inda suka tattauna shirye-shiryen zaɓe da ke faruwa a nijar yayin gabatarwarsa shugaban sashen na'urar zamani a hukumar zaben ya samar da kuma sanar da jam'iyyun siyasa cewa an karbi bayanan rajistar masu zaɓe inda kusan 'yan nishar miliyan bakwai da rabi suka rubuta sunayensu wato kashi 76.25 cikin 100 a cewar kamfanin dillancin labarai na anp ya kuma kara da cewa shirin musamman na samar da takardun aifuwa da aka gudanar daga watan juye na 2018 zuwa juwa na 2020 ya ba da damar yin takardun aihuwa sama da miliyan ɗai da rabi da kuma takardun aure da kuma na rasuwa. A wannan mako a nan yamai kungiya mai zaman kanta fada ta shirya wani taron baiwa mata talatin mambobin jam'iyyun siyasa wani horo. Makasudin shine ba matan horo a game da ɗaukar magana da kuma jagorancin tararrakin siyasa domin su shirya wa zaɓuɓɓuka masu zuwa. ajiya Jamila Haruna sun gaize na ɗaya daga cikin matan da suka sami wannan horon. wannan formation in masha Allah mun yi kwana uku muna yin ta kuma kowane wuni da muka yi alhamdulillahi an karu ciki wuni na farko an mu zancen processes electoral alhamdulillah mu ya waye bisa constitution in dossier bisa nombre de place da abubuwan da ya kamata a yi da dele da kome deuxième journée jiya an mu hira bisa communication yanda zan mu ma mutane magana yanda zan mu tsara maganar mu tare da mutane kenan gobe ko mun ta cikin fagen siyasa mun karu da abu da yawa bisa kan yadda zan mu tunkari mutane da magana a yau kuma an sa yadda zan mu yarda da kanmu mu kama mu kanmu mu san yadda zan yi mu magana babu tsoro babu fargaba mun shirya an ba mu duka abin da ya kamata mu yayi saura da mu je mu yi aiki Nishar ba za ta halarci gasar wasannin sinima na Afirka da ake kira Ekaran Noir ba, gasar wadda da farko aka tsara gudanar da ita daga ran 11 zuwa 18 ga watan juye na 2020 a kasar kamaru an ɗaga ta har zuwa 31 ga watan oktobar mai zuwa a dalilin matsalar annobar cutar corona daraktan cibiyar harkokin fina-finai na nishar sani magori ya bayyana cewa nishar ba ta gabatar da fim a wannan gasa ba Halartar ƙasashe na da alaƙa da abin da ake fitarwa akwai gasanni na finafinai da ba su wuce shekara biyu sannan akwai gasanni da ke ɗaukar finafinai na farkon watsawa wato finafinai da ba a taɓa nunawa ba akwai abubuwa da dama da suke sa ƙasashe kamar Nijar inda babu finafinai da ake fitarwa ba su zuwa wasu festival domin finafinan su sun kasa ba don ba su da kyau ba a'a saboda an nuna su wani wuri saboda fim ɗin ya wuce shekara biyu saboda tsarin fim ɗin baya da kyau ma'ana idan gajeren fim ne a samu gajeren fim idan dogon fim ne a samu dogon fim akwai dalilai da dama da ba dole ba sun shafi batun ingancin haɗa fim shi yasa muke nan muke ƙoƙarin gyarawa za mu kafa wani tsarin bidiyo inda za a samu fim a shirye ma'ana zaran akwai gasa ana iya aika fim ɗin don a duba idan fim ɗin yana da kyau sai a tuntuɓi wanda ya tsara shi. A Nijar an samu ƙarin mutane biyu da suka kamu da cutar corona a ran 23 ga watan Juye na 2020 daga cikin mutane 240 da aka yi wa gwaji. Ma'aikatar lahiya ta sanar da cewa waɗannan mutanen biyu sun fito ne daga waje. Kawo ranar yau a Nijar ɗin a cikin mutane 9,900 da aka yi wa gwaji, 1,124 ne aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar. Cikinsu 69 sun riga mu gidan gaskiya. 1,122 sun warke sannan kuma 33 suna jinya in ji sanarwar ta ma'aikatar kiwon lafiya. Ina kwana Aladauda, na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa buhu biyu na lemun tsami buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa to alaji ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki to menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba Alhaji, ina ka samu wanga labarin. To, to, me kake nufi? Alhaji, saurara ni sosai, wa'anga kayan basawar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini, menene waɗannan matakai? Alhaji Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe kwayoyi. idan za a tari ko a tashewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A Nijar matakan da aka gindaya domin dakile bazuran annobar corona sun yi tasiri a rayuwar al'umma da tattalin arziki, waɗanda suka yi muni a kan rukunai daban-daban na al'ummar. Ta yaya za a kawo kariya tare da tallafi ga jama'a masu rauni kamar mata, matasa na kasassu da masu bara akan waɗannan tambayoyi ne rahoton musamman na yau wato yake bada amsa. Duk da batun kulawa da allobar COVID-19 na bukatar bin matakan rigakafi ga kowa batun kariyar da tallafawa matasa ya zama wajibi domin haka ne kungiyoyin mata ke tambayar taimako wajen gwamnati domin su kai wa mata wa'anda mafi yawansu na 'yan sana'o'i. Maryama Musa, shugabar ƙungiyar mata da yara da ke fuskantar musgunawa a cikin iyalai ta yi kalami kamar haka. In ba ta da jarin da za ta gudanar da ayyukanta ta yadda ya kamata za ta sake koma fadawa cikin wani yanayi na rashi shi yasa muke mika kira ga magabata don matan nan su ci gaba da gudanar da ayyukansu na hannu Wannan matsalar coronavirus ta haddasa tasiri ga matasa masu kamfuna domin taimaka musu gwamnati tare da haɗin gwiwar bankuna ya girka wani jarin tallafawa masu kamfuna. Amma matasan da ke cikin ƙanƙanan sana'o'i tallafin bai shahe su ba. adio Umaru, shugaban kwamitin ƙasa na matasa, na ganin ya kamata su ma a lissafa da su ga abin da yake faɗa. Muna ganin gwamnati za ta saurin mai da martani ta yadda matasa da ke wakiltar fiye da kashi 80 cikin 100 na kamfanoni da ke akwai a cikin wannan ƙasa za ta iya rake su domin ta da kansu ta fuskar tattalin arziki cikin kasuwanni ɗannan matasa da ke da kura da ke da tarko su ne a yau suke ɗanɗana kuɗa ana iya yin rijistar su domin kawo musu tallafi da suke bukata. A fuskar sauran mutane masu rauni kamar masu ɗauke da halin nakasa sun samu wasu 'yan tallafi daga gwamnati da abokanan hulɗa sai dai shugaban haɗakar ƙungiyar masu ɗauke da halin nakasa na ganin da domin samun fa'ida mai kyau a kai girkin wani tsarin kariyar jama'a ya zama wajibi ga kalamun da Omar Sido ya yi. Daga wannan matsala ya kamata a koyi kafa wani tsarin kare al'umma inda za a iya sanin daidai nawa ne suke mutane masu nakasa, ina ne suke kuma ina matsayin rauninsu kuma waɗanne ne ya kamata a fara ba tallafi. Tsawon lokacin wannan coronavirus gungu-gungu daban-daban na masu rauni na fuskantar ƙalubale biyu na samun kariya da na samun tallafawa. Madalla masu ranar ƙarshen shirin namu kenan na yau a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.